الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا ما من تابع za mu tashi musnadi na ko farkon musnadi na abdullahi dan amur dan aus Allah matsaji sarki kara musu musnadu abdullahi ibn amrin ibn aus wanda shi zai ba ka kamar hadisi na dubu shida da ɗari biyar da tamanin da takwas da fatan Allah mutu sarki ya dace da bismillah بسم الله الرحمن الرحيم نعم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن ومغيرة الضبي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال bilal dan amru dan as yace zawajani abi imra'atan min quraish babana ya aura min wata mata daga cikin qurayshawa falamma dakhalat alayya da ta shigo wajena ma'ana aka min ita na'am جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من واتو جعلت في ندم لا أنحاش Biya ma'ana ba na miƙa mata wani abu mimma bin da kuwa ma'ana bana ba ta wani abu na karfin da Allah ya bani ma'ana ba na gwada ba na kusanta ta yake so yake sai na je ni kusa ni bana kusanta ta kwata kwata mimma bi min alquwwati ala alibadati min as-sawmi wa salati wato ala ibada saboda ni ko ibada ta ce a gabana ala as-sawmi wa salat ni kullun na cikin azumi na cikin sallah na da amr ibn al-amr sai babana ya zo gidan ila kannatihi hatta ya zo wajen sirkarsa an gane ko ma'ana ya zo gidana sai ce ni fa qala laha kayfa wajadti ba'laki sai ce mata ya kika samu mijinki kuwa kaga abin da ake so kenan ka dinga zuwa gidan ƴaƴanka ko gidan ɗanka ko shi ya zo gidan ƴarsa wani sunar manzan alisalam shi haka sabai su ka san halin da amma munan galibi idan ga an zo gidan sai dai an yi fashe-fashen kawuna sai zo sulhu na'am qalat khairur rijali ita gaskiya na sami mai gida na khairur rijal mafi alkhairin mazaji aw ka khairil bu'ulati ko yana saka rawici ko kuma mafi alkhairin wato miji da ake iya aura an gani ma'ana ta fuskar ɗabi'u da halaye mutumin kirki min rajulin lam yufattish lana kanafan to amma dai mutum ne bai taba buɗe wani abu da yake a rafe a tare da mu ba walam ya'rif lana firashan firashan bai taba zuwa inda shi hudan mu take ba an gane nan me take ne wannan suka ne ta ce mutumin kirki ne amma dai shi inda shi mu take ma bai je inda wajen ba wani abu ne shi tare da mu a rufe bai taɓa buɗe shi ba fa alayya ai kawai yace baba na sai fuskanci ni fa azamani na fa wato sai ya kamar misali ya zungure ni hmm. wa ghabbani bi lisanihi wato ya gaya magana da harshensa ma'ana ya gaggaya magana kai an kawo maka yan mutane don kai ta sallah ko azumi ka ɗauka abinci kai aka ce a bata a gidansa bata cin abinci akwai rabo rabo abuwa da yawa da suke gida da aka ce na an ra'atan فقال أنكحتك امرأة من قريش كك من تابني ناجي na auro maka mata ce daga cikin matan Qurayshawa da tsada mai daraja da ta hasabi ma abociyar matsayi fa'adaltaha yanzu kai kuma gashi wato ka cutar da ita wa fa'alta wa fa'alta kai mata kaza kai mata kaza kai mata kaza baka kaza dinta baka kaza baka kaza kawai kai da kana ganin tana kai azumi kai sallah ka kawo mata tuwo sun man talaka ila nabi sallallahu alaihi wa sallama yace ai ma yabi na sai tafi wajen manzo sallallahu kai kara ta shakani ya kai da ƙara wajen annabi sallallahu arsala ilayya annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu ya aika aka ce in zo فأتيته سيدنا دودو من ذن الله صلى الله عليه وسلم فقال لي سيد شمو أتصوم النهار أنت كان عين أزمي كل درانكم qala na, qultu na'am sai na ce haka ne qala wata kumun laila kuma kana yin qiyamul layl duk dare qultu na'am sai ce eh qala lakinni asumu wa ufṭiru wa usalli yace eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai an ce kullum azumi kake duk dare qiyamul layl kake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lakinni to ni din da kake koyi da ni asumu wa ufṭiru ina azumi ina bude baki na'am wa usalli wa anam kuma na yi sallah da dare kuma na iya bacci wannan wa namu, kinaya ce ta alwaka mm. ina zuwa iyali na wa amassu nisa kuma ina kusanta راغب عن سنتي فليس مني wanda duk bai yi kwaɗayi akan wannan sunnata ba baya tare da ni ka ji ko mm. ka yi azumi kai sallah kuma ka buɗe baki kai bacci kai kiyamun laili ka je wa iyalanka mm. wannan shine yawa qala iqra alqur'ana fi kulli kuma an ce a cikin karatun qur'ani kake kana ta tsokoki da hmm. ne sai ya ce a a to ikra'il qur'ana ka bi dinga karanta qur'ani fi kulli shahr a duk wata ka dinga yin sauka daya qultu inni ajidu aqwa min zalika ya jama'a Allah ni ina da karfin da ya faka ina da karfi a jikina wanda ya faka qala faqrahu fi kulli 'asharati ayami sai to ka dinga karanta shi a dukkan kwana goma qultu inni ajiduni aqwa min zalika ya jama'a Allah ina jin ni ina da karfi fiye da haka قال أحدهما إما حسين وإما مغيرة نعم قال فاقرأه في كل ثلاث yace to kare karanta shi a dukkan kwana uku qala thumma qala sum fi kulli shahrin thalathata ayyam ya sannan kuma kai azumi a kowane wata so uku qultu inni aqwa min dhalika ya Allah an na fi karfin haka mai lafiya ne sosai a bane in ta azumi na qala falam yazal hatta qala Sum yawman wa afsir yawma. Sanar ne zan? Yarfa'uni. Ani misalin bai gushe yana ta ƙara mun ba. Har sai da ya ce, ka yi azumi yau gobe ka bude baki gobe ji ba sukai. Fa inna hu afdalu siyami. Wannan shi mabi soyuwar azumi. Wa huwa siyamu akhi da alayhi salam. Shi ne azumin dan uwana Annabi Dawud ya yi azumi yau gobe ya huta jibi ya dauka. Wannan ba shine abu iya abinda zaka iya yi na yawan azumi. Ka ga ta sumu nisbat da. Eh. قال حسين في حديثه حسين يفعل شيء ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما دعا الله سلم يشي نعم فإن لكل عابد شرة نعم yace duk wani mai wato duk wani mai bauta yana da wani abu da zai sa ya kota yana da wata gajiyawa da zai yi kulli shirratin fatra kaga ita kuma wato kosawa tana da fatra tana da lokacin fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'a ko dai ka koma ka bi sunna ko ka koma bid'a kawai ji bi sallah ko kai koyi da ni ko ka je kai bid'a ka ni ne ban baka dama ka ki kusanta iyalinka ba ka ki bacci ka ki buɗe baki ban baka wannan dama ba mm. ko ka koma kana sunna ko ka koma ka bid'a ka فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى وندا lokacin sai kai shi zuwa ga sunna وناشرها ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك وانت ايكن تكوكم لوكا تنسي قارد لشي زوا قبيد ايا هلك قال مجاهد مجاهد الواحد شي فكان عبد الله بن عمر حيث ضعف وكبر نعم عبد الله بن عمر فكان عبد الله بن عمر حيث ضعف وكبر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر bayan ya girma ya yi rauni a jikinsa sai ce mai. ya eh, somul ayyama kadhalika sai suka da yin wannan kwanakin da ya saba yi sanda ke da karfi yasilu ba'daha ila ba'd yana sadar da kwanaki da kwanaki ma'ana yana cin azabinsa a jere kamar da ya saba ya taqawwa bidhalika wato don ya samu karfi cikin haka thumma yufsiru ba'da til thumma yufṭiru bi'addi tilka al-ayyam to abin da ake nufi zai yi azumin kamar kwana goma a jere da sai ya buɗe bakinsa na kwana goma an gane ko hmm. bayan ya girma sai wancan abin da yake na zafin addini sai yiwa to amma don ya samu ƙarfi da ibada kai idena sai duk adadin da yana kwanaki yana azumi to zai wannan kwanakin baya azumi duk kwanakin da ya ebe baya azumi zai ebe wannan kwanakin kuma yana azumi an gane ko qala kana yaqra'u fi kulli fi kullin hizbahu kadalika. har dalika a kowace rana kowane lokaci yana karanta adadin da yake karantawa na qur'ani yazidu ahyanan wa yanqusu ahyanan wani lokacin ya kara wani lokacin kuma ya rage kaji ko Gaira annahu yufi al-adada amma duk da haka sai ya cika wannan adadin imma fi sab'in wa imma fi talatin ko ya gama a kwana bakwai ko ya gama a kwana uku ثم كان يقول بعد ذلك لأن أكون قبلت رخصة رسول الله wallahi li an akuna qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi ina ma na karbi ranguman dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani tun talitali ka dinga yin sauka a wata daya ina ma na karbi wannan habbu ilayya min wallahi hakan da yaje min da yafi soyuwa a waje na na'am bima udila bihi wato fiye da duk abu da za a kutanta da wannan abu adala ko da duk wasu fiye da wani abu da zai daidai da wannan abu lakin ni faratuhu ala amrin to amma duk da cewa ni yanzu na rabu da annabi sallallahu akan wani lamari da nace zan dinga yi akrahu an ukhalifahu ila ghairi ina jin tsoron yanzu bayan baransa in saba masa akan wannan abu in tafi wani wannan abu kaga amfani musu da tsirke da wannan hadisin an yanka shi ya fi goma kaga shi ka ji shi fuli gaba ɗaya. Hmm. an gane ko na wato fahimta da ita ce addini ya zaga wannan sahabin ga kula a tsarin sahabin ne yana ganin ya fara goma mutane fahimta addini shi yana ganin kullum a samun yadda Allah a cikin tsanani da tsauri yake ka gane da kyau shi kuma ne ce a samun yarda Allah da ya amincewa ta Allah akan ba ba a cikin tsanani a dacewa da sunna ne an gane ko Kuma wanda sunna za a ba za a gaba a shan wuya ba shan wuya ba wani ba wani ba ta kulfa ko ta kalifa a ciki babu na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي صلى الله عليه وسلم من cewa من قال علي ما لم أقل wanda ya kitsa mun magana ya kirkiran magana ya faɗa a kaina ya faɗi bakan kalma ko kuma ya faɗi wata kalma wacce ba ni na faɗa ba falyatabawwa maq'adahu minan nari maza maza ya tanadi mazaunin sa auta Wani ha anil eh. wala ha anil khamri wal maisiri anil salam ya hani akan shan giya da caca. wal kubati wal ghubaira Alkuba da kuma gubara duk nau'i ne na caca. da suke yi wa qala kullu muskirin wa kullu muskirin haram kuma yace duk wani abu mai sa ya haramun ne na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حاتم ابن أبي صغيرة عن عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء السلام يتي ما على الأرض رجل ya kulu la’ilaha illallahu babu wani mutum da yake kan dandare ya ƙasa da zai ce la’ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wa subhanallahi wa subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billah illa kufirat anhu dhunubuhu ba ce sai an kankare masa zunubansa walau kanat aktsara min zabad al ko da wato wannan wato wannan zunubin nasa ya fi yawa fiye da kumfiyan kumfa koji بذكر لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله كنا حديث صحيح فذاك فتوى النبي فاتشان قابل تمكس البنك أنا قابل قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من ال... نعم، أن رجلا من المسلمين ولم تنتكم مسلمي istazana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. ya nemi shigowa wajen annabi sallam ko kuma ya nemi izinin annabi sallam imra'ati ya ba shi dama ya auri wata mace yuqalu laha ummu mahzul ana ce mata ummu mahzul fa kanat tusafihu amma ita wannan mata an ce tana yin zina wa tashtaritu lahu an tunfiqa alaihi ce masa ka aure ni ni zan dinga ciyar da kai zan ɗauki nauyin shine zawajul misliya da ake. Bizin hajjiya. Eh, ni zan ɗauki nauyin ka gaba ki ɗaya. Wala fasta zana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. Au amraha. Ko sai ya nemi izinin Annabi sallam ko ya ga Annabi sallam halin da suke ciki. قال فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مثلا يقال انت مثلا الايه لا ينكفها الا زان او مشرك ai mazinaci ba wanda zai aure ta sai mazinaci ko mushirki ita ba cewa ta jini zinan ba ba cewa ta zuwa ba unzur kalimar aka ka ta safish unzur kalimar da jina al-istimrar ta ga ta tana zina a gane ko ba wai cewa ta daina zina ba kawai ta ce ni za ka aure ni ni gaskiya zaman kai na nake ina yawan banza za ka aure ni amma ni na ji na ɗauke maka ɗaune gida كان يوم إذن أني بسلم فعلي بسلم تيبي الدبا الله يتي الزاني تنجح إلا زاني أو مشرك مدناتيا ما عند ذي أوريت في مدناتي هو مشرك معنى يداد لي في أي ليتي كوبا كوا نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ابن لهيئة عن يزيد بن عمري عن أبي عبد الرحمن الحبولي أه. عن عبد الله بن عمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man somata naja manzo sallallahu alaihi ce man somata naja hadisi ne hasan duk wanda ya shiru ya kubuta ba na duk wanda ɗabi'a ta zamo akwai bambancin asamtu da sukut as-sukutu mutawallidun minan haufi khawf as-samt mutawallidun min al-adabi wa tarbiya as-samt da shiru ma'ana shiru na tarbiyya a sukutu kuma shiru na tsoro a gane za ka ce samata man samata na ja wanda ya dimanci shiru akan abin da bai shafe shi ba akan abin da yake saban Allah ne in yi magana a tuyi na ja ya ta. na ba ta an gani wan kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yakun khairan aw liyasmut ba ci aw liyaskut ba an gane lisan da ga as-sukutu mutawallidun min al-khawf shi kuma as-samtu mutawallidun min al-adabi wa tarbiya na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق بن يوسف الازرق قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن القاسم يعني ابن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأنا صلى الله عليه وسلم يأتي ma ahadun minan nasi babu wani ɗaya daga cikin mutane yusabu bi bala'in fi jasadihi da za a jarabce shi da wani bala'i ko ta jarabawa a jikinsa illa amara Allah azza wa jalla al mala'ikata face sai Allah ya umar ya umarci mala'iku na'am alladhina yahfazunahu waɗanda suke kula da shi wa qala aktubu li 'abdi fi kulli yawmin wa laylatin Allah zai ce ku dinga rubuta masa lajaddaki da kyawun aika a kowane yini da kowane dare ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي an gane ko duk irin ladan ma'ana duk wani abu da yake aikatawa na alkhairi ku dinga rubuta masa kwatankwacin ta kuma a gefe matuƙar yana cin wasaƙi wannan kamun na wannan jarabawar tawa na fata an gane rashin lafiya da za a jarabce ka da shi ka ta ƙurfi akan fatarka hatta tun tibe da za ka ci hatta rashin lafiya a aljiyunka ko na abu za a yi maka wannan قال حدثنا قال حدثني أبي نعم، قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاي تاي كشوفي كو تاي زبدي a النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه عليه السلام يتاشي مو muka tashi a tare da shi fa qala al-qiyama ya tsawaita tsayuwa tsayuwa ta sallah hatta bananna annahu laysa bi raki'in har sai da muka ga cewa wannan tsayuwar to annabi ko ba zai ruku'u bane thumma raka'a sai can yi ruku'u falam yakad yarfa'u ra'sahu wallahi bai dago ba thumma rafa'a wato bai dago kansa ba sai da muka ga cewa ko ba zai sai ya kansa kai sai da muka ji cewa fa ba zai ma yi sujuda ba ثم سجد sai wannan sujuda lam yakad yarfa ra'sahu sai da muka ji kamar ba zai dago kansa ba ثم جلس sai zauna lam yakad yasjudu sai da muka ji cewa kamar ma ba zai sujuda ba zai sake wata sujuda ba thumma sajada sai ƙara yin wata sujuda lam yakad yarfa ra'sahu kai ka ce ayi misalin ba zai sake dago kansa ba thumma fa'ala fi rak'ati thaniya a raka ta biyu shi ma sai sake aikatawa kama fa'ala fil ula irin yadda ya aikata a raka'a farko waja'ala yanfuku fil ardi wa yabki sai muga annabi sallallahu yana busa a ƙasa wa yabki yana kuka huwa sajidun yana mai sujuda da raka'ati thaniyati a raka'ati biyu amma ni a cikin sujuda kai aga annabi sallallahu yana hura yana yana busa a cikin sallah ya yaqulu sai dinga cewa rabbi lima tu'adhibuhum wa ana fihim kawai sai muka je cewa rabbi lima tu'adhibuhum ya ubangiji wani abu ne faru zaka musu azaba wa ana fihim na cikin su wa ma kana ma hu yu'azibuhum anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhum yastaghfirun Allah ya ce Allah ba zai taɓa yi al'umma ka azaba mutukar kana cikin su ba zai taɓa yi musu azaba mutukar wasu suna neman gafara a cikin su na'am lima tu'azibuna wa nahnu nastaghfiruka ya ubangiji dan ya zaka mana azaba alhalin muna neman gafararka rafa rasahu sai da kansa wakar da shamsu a lokacin tunan rana mata yayi wa ba salatahu ka san mutanen yanzu akwai dauriya a ƙirwa ba za a fita ba kwaruwa ba saboda su suna dauriya suna da man fetur ana yi wa Allah juriya ne ai ba yi wa Allah juriya ko yanzu ka shigo gidanka abin da aka saba yi a gidan gaba ai ba ba zai ka fashe mai da kuka sai Allah a damun da kashin miyan nan Allah a damun da kashin miyan nan Allah yaran gida na ba ta iya shan koko sai da sukari Allah a damun da sukarin haka ta ani na jure ah, to jurewa in ka kana jurewa abu me yake nuna kana da wani karfi da kake ganin za ku yi mukawama shi Allah ga baki dai abin da yake so kowa ya ce ya kasa to Allah duk mun kasa Allah ka ba mu ruwan sama duk ba za mu iya ba amma yana yi malum Isra'iliya suke faɗa annabi ayyuba alayhi salam ana tattara kansa ana ya nabi Allah ka roki Allah ya yaye sai ci haba shekara zai bani lafiya yanzu kuma sai ko ya roke shi yaye muku ku kyale tunda jarabawa ce aka dinga jarabawa sai da kai kai rigarar da naman jikin suka ce na zartarewa yana faduwa kasa dira ne yace rabbi inni masani yadur wa anta arhamur rahim ta Allah ce baka shawara ba bi mu. bur dan da kika muka yi masa mu za ka jurewa a Allah ba za mu iya ba an fi karfin ba mu iya ba ba mu sani ba duk muke kan ka jure Allah an gane ko ka jure dai wajen yi masa da'a da biyayya ka jure wajen karɓar umarni da hanyi amma ya ce tsora ma musiba kana ce ba komai ai na yi fuska ba komai a'a a'a ka gaya masa ka tashi ka ce Allah a Najeriya asibiti da wahala Allah kaka jauce a yana da rashin lafiya Allah kaka ɗora min wata jiya ni ma da ba zan iya ba Allah kaka jarabce ni da haya karka jarabce ni da wani bala'i da zan zuwa ana karɓar tambayoyi a kotu a kaina da ƴaƴana da zuri'a da ƴaƴan musulmi ka gaya masa da manyan baki an gane hmm. ka ce masa ba za ka iya ba ko ka ce Allah ina so in dinga samun nama akai akai a gidana eh ina so in dinga samun kaza ina so kuma in dinga hawa jirgi ana dan garin gari ba eh Allah kiyaye shi gaba حمد الله وأثنى عليه وقضى صلاته نعم عليك سلم إلى تسلسة حمد الله حمد الله وأثنى عليه يدعي الشفار هدو ما يقول يا الله يبوك الله ثم قال أيها الناس متى يقوم كاني إن الشمس والقمر lallai rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah madauki sarki idan kasafa ahaduhuma idan ɗayan su ya zazzabi ko ya kisbe fafza'u ila almasajid maza maza da gaggawa ku tafi masallaci wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa qad uridat alayya aljannatu a wannan sallar da nayi an bujiro min da aljanna hatta a sha'o. wallahi da na so la ta'abaitu baba'a wallahi da na kamo sashin rassan abin da ke cikinta rashin bishiyinta na ba alayyan naru an nuna min wuta hatta ni la utfi'uha har sai da na dinga kokarin bushe ta ina hure ta khashiyata wa shaku. dan kar ta fado muku wa ra'aytu fiha imra'atan min shimyar yace a cikin wutan na tumata wata mata da kabila shimyar sauda akwalatan baka irin jorguwa tu'azzabu bi hirratin ana mata azaba saboda wata mage da ta azabtar تربطها فلم تطعمها دوري ta sai a gida ta hada ita bata ciyar da ita ba walam tusqiha ko bata shayar da ita ba walam tad'aha ta'kulu min khashash bata banta ta je ta yawo ta kai karkar jere ba ta daga cikin kalace da yake ƙasa ba kullama duk sanda matar ta ƙoƙarin ta leƙo daga wutar ko ta ɗan ban wani ɓangare sai wannan magen sai magen ta ƙara ya gusar ta a wutar nan. kullama adbarat na hashatha idan ta juya da ba ta ƙara ya gata. ra'aitu fiha akhabani du'du'i na'am na ga wato wani bawan Allah ne akhabani du'du shi ma wani bawan Allah ne ورأيت صاحب المحجن na ga sa'ibul mushdan shi ma dai wani mutum ne an fi nari wato sa'ibul mushdan suna nufin mai kwagiri hmm. da wasu nau'ikan mutane su sun san sa a lokacin na gan shi a wuta ala mushjanihi wato da wannan kwagiri nasa kana ya al-hajj bi mushjanihi shi alhazai yake yi wa sata da sandarsa tunda tana da mulkwada makata sai kawai dan sa sai dan jawo kayan alhaji فإذا علموا به قال لست أنا أسرقكم idan an gane ya wallahi ba satan maka ne ba kaga dan gyara maka ne inna ma ta'allaqa bi mishdani ko kuma yace a'a ai kwagiri da ne ya makalo shi an ina man zai danna kun su wani su ake za ka danna su daya in za ci gaba sai ka sake Thank you.

إله إلا ake dora mu ba mu Thank you. قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا معمر قال حدثنا ابن شهاب عن يوسف بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته يتي ذاك من ذن الله صلى الله عليه وسلم اتي اكر حكومته وتاغوته يمينا امينا فاتاه رجل شو اللي الله صلى الله عليه وسلم wa qala ya rasulullah yace ya annabi Allah inni kuntu ura inni kuntu ura anna al-halqa qabla ni kuntu ura ni kasance ana gaya mun cewa ina ganin za yi aski ne kafin yanka a ranar kaga ranar kenan ranar sallah a aikin فحلقت قبل أن أذبح داك سينا فاري أسكي كافن ينكا قال أذبح ولا حرج ya ce isbah wala haram sai yanzu ka je ka yanka ka babu laifi dama a wannan ranar ba wani abu da ake gabatar da shi wanda haƙƙinsa a jinkirtar da shi ko a jinkirtar wanda haƙƙinsa a gabatar ba ce sai annabi sallam ce ifa alwala har na'am thumma ja'ahu akharu sai wani ƙara cewa manzon Allah sallam wa qala ya rasulullah shi ya annabi Allah ni kuntu ura anna dhaha dhabha qabla rami ni ga mu aka cewa ai za a fara yin yanka ne kafin a jifa فذبحت قبل أن أرمي sai na fara yin yanka kafin na jifa fa qala irmi wala haraj yace ka yanka jifan babu ne qala fa ma su'ila an shay'in yace a wannan ranar ba tambayi annabi sallam akan wani abu ba qaddamahu rajulun qabla shay'in wanda wani mutum ya fara gabatar da wannan abun kafin wani abun illa qala if'al wala haraj fa ji ka ji annabi sallam yace if'al wala haraj wala to ayyuka ranar sallah alhaji yana da ayyuka kamar guda hudu zuwa biyar to a wannan ranar duk wanda ka fara gabatarwa kafin wani ya yi daidai kana tasowa daga muzdalifa ka taho mina ɗaya kenan amina in ka zo za ka yi jamratul aqaba jifan shedan babban shedan shine a can na ƙarshe an gane ko mm. za ka yi jifa kai tsakon kwani guda bakwai na biyu kenan na uku za ka zo kai yanka na hudu za ka yi aski na biyar za ka tafi kai dawaful ifaba a makka wani kina. to a wannan rana ba wani abu da za a gabatar wannan tawar a wannan ranar musahabi ne ba wani ba ce da abin da ka fara gabatarwa ko ka jinkirtar a wannan ranar zai ce maka a wala har ka aikata shi babu laifi da ba ta an gane قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو العلاء عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو آه، ابن ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين في الدنيا للي ما سأدلتي أدلي أنا الدنيا على منابر من نؤمن على منابر من لؤلؤ يوم القيامة الله دي سنيا سأكون وسو منبري وسكرغو نلؤلؤي na haske a ranar alkiyama baina yadayir rahman a za a zo a kawo su gaban Allah subhanahu ta'ala bima aqsatu fi duniya. Sau da adalcin da suka yi a duniya a dan ga shugabanni wannan hadisi Allah zai kawo ka kai adalci zai kawo ka kan mimbari na lu'ulu'i ka zo gaban Allah ranar alkiyama ana girmama ka abin akis da za a samu a akasa za a ga tsora mutum kan mimbarin wuta kenan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة السلواني السلولي أن عبد الله بن عمرو بن ابن العاص حدثه أنه سمع عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول بل بلغوا عني ولو آية manzo an sarme ce balligu anni تاشي يسد ساقودك وجينا ولو آية كو آية ko وحدثوا عن بني, عن بني إسرائيل ولا حرج وزنتد ده maganganun da banu Isra'ila suka gaya muku babu laifi man kadaba alayya muta'ammidan amma ku sai ji wanda ya mun ƙarya kaga bayan an ce ka ita da ko aya ɗaya ce kar aya ɗaya kake ka ce zaka tafi aya ta biyu kar aya biyu ka iya ka ce zaka tafi uku kar hadisi ɗaya an rubuta hadisin kai ka ce sa bulugul mara wannan kenan ka tsaya ko me ka yi ka tambaya ka kwankwance duk wanda ya min ƙarya da ganganci ya nemi ya tanadi mazaunin sa auta قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عبد عن عمرو بن مرة عن عن الح... عن عبد الله بن الحارث عن ابي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah duhu ko zalunci duhu ne rana al-qiyama duhu ne kan duhu rana al-qiyama wa iyyakum wal fuhsha wato na hane ku miyagun ayyuka ah, duk wani abu ke alfasha duk abin da yayi mu ya mugusta ana kiransa fuhsh فإن الله لا يحب الفحشاء الله baya فحشاء abu mara kyau. wala التفحش baya son koyarwa hmm. ko kadin kirkirar abin ala tafa'al yadullu ala maza ala taqdim shay shay an shafa shay shi ta'allama bi anna ta'allum yakun an fashay aji Allah ya atta ne wato koyi koyar ko koyar da alfasha hmm. wa iyyakum mashuha da ne ku ruwa da san kai fa inna shuha ahlaka man kana qablakum ruwa da san ita ce ta halaka da waɗanda suka zo kafin ku نعم babu sai da sun فقطعوا amarahum wannan rowa ita ce ta suka yanke zumunci dan kare ba dan uwansa sai ce ba dan wa wannan kaga yasa su da yin rowa suka yi wannan son kan kenan hmm. suka yi rowa kuma wa amarahum bil fujuri fa fajaru wannan rowa ita ta umarce ta da fajirci da suka yi قال فقام رجل فقال يا رسول الله تولي يميك يتيا نبغ الله أي الإسلام أفضل وانا مسلمتي نيبال لا نعم قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك واتو مسلمين سكوبت لك هرشنك دهننك باكا عيبة تاسو باكا تتدسو فقام آخر تولي يتاشي قال يا رسول الله يتيا نبغ الله أي الهجرة أفضل وتهجرة تفضل لا أوراه an tahjura ma kariha rabbuka ka cewa abinda ubangijin ka ya kyamata ya ce baya su ko ya haramta wal hijratu hijratani hijira kala biyu ce hijratul hadir wal badi wato hijira ta mutumin gida da ta mutumin ƙauye ta mutumin birni da ƙauye fa hmm. hijratul badi hijiran mutumin ƙauye an yujiba idza du'iya ya amsa kira idan an kirawo shi wa yuti'a idza umira ya biyayya in an masa umarni wal hadiru a'zamuhuma ya asalin an ce mutumin ƙauye ana nufin jahili ke al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa jidaru an la ya'lamu hududallahi hudud ma anzalallahu ala rasul wannan duk mutumin da baya shi zai yake ƙauye a wannan lokaci ana kallon shi shine jahili na mata an gani idan yanzu da awa ta zo ya amsa ya taho ya yi biyayya yi na yi bari na bari na mutum birni ba. walhabir a azamu ma baliyatan to mutumin birni ya fi wa'incan bala'i da tashin hankali domin shi wani a garinsa ake da awa nan ake kira an gane ko amma ya za a yi kuma na birni na kawai shi kuma ya taushi ya bashi anan. nan akwai galibi malamai da annabawa na kusa da su ba su amsa kiransu saboda abin rabo ne yanzu kamar nan da ke cewa ni gidan ce ke kofar suke kusa da kofar gidan mu in ga sun zo za su zo farce waya idan sai masu ta hana shiga daki ko na abu sai zo neman fita wajen ka ko in fita mutu za ka yi mata wankan gawa sai zo ya tambaye ka ko matsala ta faru su dai zan zaune sai matsala ta faru za su tambaye za su yi fatawa amma tsaya su nemi ilimi da za su yi za abubuwa tun kafin lokacin su ba su Allah ya shi wa afdaluhuma ajran kuma amma mutum birnin zai fi su falala zai fi ke yawan lada saboda menene shi already yana da wani ilimi na san rai da na san zuciya da na gaskiya ya san ya gaskiya قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو قال حدثنا حسان بن قال حدثنا أبو كبشة السلولي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرضعون حسنة يجتشوا أكوين ويوصد أبيو تشاوى وقدا أربعين أعلاها منحة العنز أعلاها ما في جرمان شو أتشوى نتبئو آه، منحة العنز بعد أرن أفياه ka ba da aran akuya ka ko saniya ka mutum ya je dinga tatsan nonanta don tsawon wani lokaci idan lokacin ya fiye dawo maka da ita an gane ko ko min hatul anzi ko mani hatul anzi na لا يعمل عبد أو قال رجل بخصلة منها ba wani mutum da zai yi aiki da wannan ɗabi'a daga cikin wannan ɗabi'u raja'a thawabiha yana mai kuɗi ladanta wa tasdiqa maw'udiha da kuma gaskata alƙawarin da Allah ya a cikin ta illa adkhalahu Allah biha aljannata wajen sai Allah shigar da shi aljanna a cikin wannan ɗabi'u to sai yake cewa wani ɗabi'u ne ta hadisin Abdullahi bin Abbas bin Abdullahi bin Abbas فعلاها قول لا إله إلا الله ودناها إمانة وعزة عن التذكير to wannan ga an ce muni khasla alaha munihatul anis arba'una khasla idan ka hada da wannan da wancan to ba wani malami da irga su duk ba ba wani hadisi da ya zo da irga su an gani to me ake kwaikwaya a ciki abinda ake kwaikwaya wannan tahrib ne zaburarwa ne a kan yin aiki da abubuwa da musulunci ba an gani wasu yi kokari su irga su ce da kaza da kaza da kaza da kaza a'a musulunci yana iya wannan irga a faɗa adadi ana nufin sama da shi ko nufin dan zabarwa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum tastaghfir lahum 70 marra wala yaghfir Allah lahum yace zai zo cin hadisi da na ne sama da 70 za a gabarta musu da sai ne 70 so sai ya zama cewa kenan ba 70 nan ake nufi ba ba saboda 70 nan ake nufi ba na fata an gane na قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي يعني أنا لا أفكي كافرني جيبا قال إرمي قال إرمي ولا حرج فجيك جيبا باب ليكي قال مرة ونكم سيد أرشوا قبل أن أصبح yace nayi jifa kafin nan yanka qala izbah wala haraj kaje ka yanka babu laifi قال ذبحت قبل أن أرمي يتي ينكا لك بني جيفا قال ارمي ولا حرج جيك جيف باب ليكي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان وأنا عطاء بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ونوتي هذول النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت لأبايعك على الهجرة نازوني مكة شفا نمكة مبايعة أكن هجرة ya abawayya yabkiyani amma na ba iyaye na suna ta kuka sun cika nan hijira qala qala farji ilayhima ta ne sai ta kuma din iyayenka fa adhikhuma kama abdariya kamar da ka sa su kuka da wani yana so ana suka dinga sa iyayenka dariya mahaifiyarka in ka je ka ta su fi tira ta dariya wannan dariya ko da Shifsan ko ma'anan Shifsan ga ta da dariya kai ya sa ta farin ciki ma'anan kai mata abu ta yi farin ciki wannan shi ne. fa adhikhuma kama abkaitahuma ka sa su dariya kamar da ka sa su kuka da wannan kira ma'ana ka ce a'a to ba zan yi hijirar ba an gane ko na da duk kayan musulunci na da shauransu na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان سمعت عمرا اخبرني ان عمرو بن اوس سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود mafi soyuwar azumi a wajen Allah azumin annabi Dawud abu salati ila Allah salatu Dawud mafi soyuwar sallah a wajen Allah mafi sarki sallah annabi Dawud ta nafila kenan hmm. kana yanamu nisfahu ya kasance yana yin bacci nisfahu rabin dare wa yaqumu thuluthahu sai ta ce qiyamul laili a ɗaya bisa ukun dare wa yanamu thuluthahu sai ya zo ya bacci ɗaya bisa shidan dare wato abin da ake nufi one third ɗaya bisa uku ne ke da wato yake sallah yake kyamulin ne normal ka ji ko wannan ke da fakana ya sumu yau man wa yau ma. ya kasance annabi dawud ya azumi yau gobe ya bude baki akai ke قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن ابن اوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقصدون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل ce almuqsitun masu wato masu adalci a duniya zasu kasance alama na bira min suna kan wasu karagu ko wasu mimbari na haske suna nan daga bangaren daman Allah madauki sarki amma wajen sun tawakilta da himin da hannayensa guda biyu wato daman subhanahu ta'ala alladhina na fi hukumihin wa ahlihim suna waɗanda suke yin wato adalci a cikin mulki da suka yi mutane suke adalci kowa a cikin iyalansu wa ma walu da abin da duk suka jagoranta an gane ko wanda a daga gaya wasu turbo wannan hadisi da Allah na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان على رحل وقال مرة على ثقل ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا على رحل a cikin karabka ko matafiya ko sakali na bisan ko iyalan annabi sallam rajulun yuqalu lahu kirkiratu ko karkara ko kirkira ko kace wani mutum da ana kiransa karkara ko kirkira mata yana daga cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam amma iyalai na fuskar bayan sa ne sai mutum ya rusu wala fa qala huwa fi nari sai ko aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kira yana wuta fa yana wuta wuta zai tafi ko yana daga cikin iyalan manzon annabi sallallahu bayin annabi sallallahu fa sai sa abu suka je suka bincike suka bincika kayansa فإذا عليه عباءة قد غلاها أشي يا ساتشو تريقاتي أتين كاين غنيمة أباء أنقالكو أبايا كوكي تشيوان كوي وتريقاتي تا الحريري يا ساتا قد غلاها يا ساتي تقبل الكسمة وما كان النبي أن يقول الخلول شيء السرقة من المغنم قبل الكسمة أنقاني أي ساتي أكاين غنيمة كفن أربا ya sace ta kafin a raba kafin a bashi na'am أو كساء قد غله wannan وانا shakara wuce au kisa an gane ko ana nufin riga dai karmakala wannan yana cikin kamar a kawo mana abu haka za mu kowa ya taso da zo ne wani ɗan samu wata madda a kai ko wani abu ne shi wannan kasan gululi ya fi dukiya am an gane ko kamar kuɗin gwamnati kenan yanzu ba abin da za ka magana ganima wannan kuɗin da ake kawo wa grand da kai wato shugabannin mu Allah kiyaye mana wallahi akwai alama za su cuta wallahi duk sun yi kama da wallahi za su ci hutun jahannama a kawo grand ka'iba wallahi al'azim hululi ne قد خلها قبل الكسمة قد خلها ساتايك فان أربعه وما كان نبي أن يغل wa mai yaghlu li ati ma qalla ya al kiyama. bai dace ga annabi ya sata ba yayi sata ya sata dukiya al'umma ba duk wanda ya saci dukiya al'umma zai zo da abin da ya sata ranar alkiyama har ba ambaci ta sarika ba ita sarika tsakanin kamar wannan din da za a yi sarika ce in kuma wasare ku kai ba ita sarika ce amma a loka ba za ta ɗauki hukunci ba tunda wanda zai karya kofar nan shiga shine za a za a yi masa hukuncin sata amma wanda aka yi galala kuma kun ba kura ajiyar nama an gani wai nama aka hauka ba mu je mu wanke hannu shi kuma ya cinye nama Wani shari'a shari'a fi tabbatar da hukunci yana da wuya amma wallahi shugabannin nan wallahi sun fi kamar su ci wuta a dinga gaya musu gaskiya wallahi inda mutum ya san ma jafa'in da yake kansa wannan an ce mai karɓi mulki wallahi ba zai karɓa ba a jiko amma daina ma magana lahirar ba a harkar mulkin an daina kawai dai za a ita kowace hanya ce kai magun magun kai da kaci ka ci gaba da yi ci gaba قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. الرحمون يرحمهم الرحمن ما في توسي الله زي توسي في رداء القيامة يرحموا أهل الأرض كتوسي أو عند سكي أسمكم يرحمكم أهل السماء وعند سكي سما ذات توسي ويمكم والله شدنة من الرحمن لبد الرحم وتكلم أشياء أكي يوم كوت أكو أغسى أغوت الرحمن نعم. man wa wasalaha wasalatu arrahim ana nufin zumunci kenan wanda ya sadar da zumuncin Allah zai sadar da shi daga rahamarsa hmm. wa man qata'aha wanda yanke zumunci to battatu ko hmm. za ta halakar da shi tabbat ya da abin hadu wa tabba hmm. za ta tabar da shi ta halakar da shi قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول داجي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa kafal kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu ya ishi mutum zunubi ya dinga tozartar da waɗanda yake ciyarwa kar ka bar iyalanka su tozarta kai kokari ka ciyar da su ka da su ka ba ta magani gwargwadon ikonka na'am sorry قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا داود يعني ابن شابور عن مجاهد وبشير ابن أبي, أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Ma zala Jibril yusini bil jari." Malaika Jibril bai gushe yana taimu wasiya da kula da haƙƙin makoci ba. Hatta banantu annahu sayuwarithuhu. Har sai da na cewa anya watan wata rana ba zai zai bashi ba. ba zai zai ce idan na mutu makoci da ya gaji ni ba hmm. قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن مجاهد عن ابي عياض <clears throat> عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه yayin da annabi sallam ya hani akan al'awu'iyya jim'i na wi'a akan wasu mazubai da ake tsimi da su kan suna da irin akushi ko kwatanniya ko abin da ake zuwa a tsima lemo ko su tsuma wani tsimi nasu wanda suke giya da shi a wancan lokaci to sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan wasu mazubai qalu laysa kullu an-nasi yajidu siqa'an yani Allah ba kowa ne zai sami siqa ba wato shi siqa din wani nau'in wato mazubi ne ko shi abin tsimi wanda shi baya bugawa fa'arukasa fil jarri ghayr al-muzaffati amma sai sai rangwame akan aljar aljar shi ne aljarka kamar jar shi ma da duka da hutun da dabino suke yi duk musulun da ake da shi a kasashen larabawa kaso casa'in da tara itan dabino suke yankowa sai su fafake shi su fafake shi a mai da shi wato kwatanniya ko a mai da shi akushi ko a mai da shi abin nan an gane ko ta sai ce gairin musaffat wato zai zama cewa nau'i ne na shi irin wannan mazubin wanda shi muwa ɗabi'a idan an yi tsimi a ciki yana bugarwa wannan kenan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا جرير أن طائب بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان من حافظ عليهما خلتان ɗabi'u guda biyu duk wanda kiyaye su adkhalatahu aljannata za su shigar da shi aljanna na shigar da mu kuma sirun. amma kaga suna sauki kuma ya يعمل به ma قليل amma masu aiki da su kuma yan kaɗan ne qalu wa ma huma ya rasulullah ce wani wasu ɗabi'u ne guda biyu nan Wala an tahmadallaha ka dinga cewa alhamdulillah wa tukabbirahu ka ce Allahu akbar wa tusabbihahu ka ce subhanallah fi duburi kulli salatin maktubatin a ƙarshen kowace sallah ta wajibi ashiran ashira ka dinga kafa goma goma me kuka nawa talatin da uku uku an gane shi ma ya zo goma goma ma ya zo a jikin abu huraira talatin da uku abdullahi dan amur dan as goma goma hmm. an gane wa idza awaita ila mabdi'ika to idan ka je wajen kwanciyarka da daddare sabbihullaha sai ka subhanallah wa tukabbiruhu ka ce Allahu akbar wa tahmiduhu wa tahmaduhu ka ce alhamdulillah miyata marratin ka faɗa su 100 ka da uku na karshe ka cika da 34 wa tilka 50 wa 200 wa kaga in ka hada da wa'incan da wannan ko haka ne zai baka nawa kenan 50 wa 200 50 wa 200 zai baka ɗari biyu da hamsin wancan to ci gaba haka zai ba ko to wace kana da salloli biyar guda nawa kai salloli biyar ba kai goma goma talatin kana talatin a can ɗari da hamsin ko yanzu nan kana da ɗari kaga hamsin o miya ko ɗari biyu da hamsin ke to da kun gane yanzu yawa Eh, wani a sani bin lisani kaga Billi Sani, ga shi ka faɗe su da harci wa alfani wa kamsu mi'atin fil mizani amma kuma za a lissafa su kayi dubu biyu da ɗari biyar ne ko an gane a mizani a skeli inda kowane za ka fasa shi sau nawa sau goma haka zai baka an gaji ana lissafin إيه. إيه. والحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة يوم فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة تواني أتشنكو زي إيه أيكا تنزنبي قد دبو بيل أريبا قالوا كيف من يعمل بها في أنا سلم شو نبقى ستوى أنا وأنا شو مقدرة وين يسامو دا ما يبا قليل an gane ko man amalu bihi ma qalilun na qalu eh. kaifa man ya'malu biha qalilun to nan, ya zama Allah waɗanda ƴan kaɗan ɗin da suke aiki da ita ya na na kuma akwai lafazin ya murɗi me ana ku kaifa to idan ka ce man amalu bihi ma qalil to ya zama cewa wancan azkar din kenan da na kwanciya baccin da na sallolin ko ya yan kaɗan ɗin da suke amfani da su ya lamarin zai kasance eh wannan lafazin ya fi daidai wajen fassara na eh قال يجيء أحدكم الشيطان في صلاة يجيء يجيء أحدكم الشيطان في صلاته شيطان yana zo wa ɗayan ko zai zo wa ɗayan ku yana cikin sallarsa yuzakiruhu hajata kaza wa kaza sai ko dinga tuna masa bukata kaza da kaza ka san wani abu ba a wani tsohon bashi ma an mutuna shi an tare sallah fala ya ha sai dinga cewa bukata kaza kaza kaza bukata kaza kuna ji da kyau to yana zama yana irin sallah ko sai zaruwai Wani ka manta kudin da kuma ka turo fa garin wannan ya tashi abin da to kaga ba zai wannan zikirin ba ويأتيه عند منامه فينومه كان تندي كبلو ماكو sai ya zo maka in wato yayin da za ka yi bacci bai da wimi sai dinga lallashin ka har sai ya kai bacci wala ya kulu ha kaga nan ma sai ana ka faɗan ta qala kun da abin malam kana da ka manta au warin takalmin nan ashe yana karkashin kujerar nan ko kaza kaza kaza kaza au ko kaza kaza sai ga wanda yake kiyaye wa'in abun sai wanda Allah ya yace na ga manzo Allah sallam da ya hunna bi yadihi kaga ya hunna ko ya hunna bi yadihi yana irga wannan sa subhanallahi subhanallah subhanallah na wata an gane annabi sallam da yatsu yake wannan mun yi magana wannan a tafi'u du'a da shauransu zamanin annabi sallam zamanin sahabbai zamanin tabi'ai da قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عم... انا عبد الرحمن بن زياد انا عبد الله بن الحارث قال اني لاسير مع معاويه في منصرته من صفين ni ina tare da ma'auya a san da ya dawo daga sufin bainahu wa bain amr ibn al-as 37 zuwa 38 hmm. tsakaninsu da amr dan anas na'am qala qala ina tsakanin tsakanin ga muawiya ga amr dan as ne ko ina hmm. tsakiya فقال عبد ibn بن ibn بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص ya abati ya babana ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار لك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار ويحك يا ابن سمية ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية النبي صلى الله عليه عمار يا ابن سمية أنقاني كو تقتلك الفئة الباغية قال قال وشو جماعة ما تزالنتني ذاتك شيكا الباغية بكفري هذا الشيء بقى نعم. إن بقى إن بقى تحدوما الأخرى قتل التوغي حتى تبيع إلى أمر الله نعم. فقال عمرو لمعاوية سامر عمرو معاوية ألا تسمع ما يقول هذا وكتاء من دهالة نيكي فتابع فقال معاوية في معاوية لا تزال تأتينا بهنة أنحن قتلناه إنما قتله الذين جاءوا به فأي mu kamar sai ce sai ke ce baka gushe kana zo mana da wani abu da zai sa zuciya mu taushi ba wato kar mu auya mara bai da wannan hadisin ba ai ba ta ya ce ba mu kashe shi ba waɗanda suka zo da shi suka kashe shi an waɗanda suka zo da shi suka kashe shi wannan kaga abin da ya faɗa ke a kila wani da ja'u bihi waɗanda suka zo da shi suka kashe shi me faru idan bai zo da ba za a kashe shi an gani muhtamal haza da iya a cikin waɗanda kuma suka zo da shi suka kashe shi muhtamal haza ko ba ka ba a'a biyo su da bai biyo su ba da ba a yi wannan abin ba tunda ai ba zuwa muka tashi muka tashi kafa muka je muka same shi muka kashe shi ba da Allah ka duwa cikin ma'auya kuma an ka kula siffin da zaman da aka yi duk ya ta da kura ko na abu yaƙi ne na ba sasa yaƙin cikin gida wanda kowane akan fahimta a ɗaukin mataki akan wanda suka kashe sidina usman yanzu yanzu yanzu yanzu yanzu a ɗauki mataki an gane wani shi abin da ya fata a faru a jamal tukun na na aisha a ɗauki mataki yanzu kun ji da kyau muawiya ya ce eh za a ɗauki mataki wato a ɗauki mataki yanzu yanzu da waye wannan ɓangaren wa Muawiya. Muawiya da na isha tana ina tana ɓangaren ma'auya alifi da bi tsari ci e eh, za a ɗauki mataki ga waɗanda suka kashe sayyidina usman amma ba yanzu ba a gama bincike a tattare suwaye masu laifi kuma a samar da shugabanci ka kula da kyau Ganin cewa wanda yana gani akwai buhula akwai jinkiri wanda yana gani a yi yanzu to haka dalilin da ya kawo da ɗin shi kuma abin da ya haifar da fifin shi abin da jamal ne fara da fifin Allah ke yi قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن هنا baka kuzo kana hana wahan kenan ba ku ba wuce kana zo mai da wani audi zai san zuciya قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man baya a imaman duk wanda ya caffa ga wani shugaba fa atahu safaqata yadihi sai ba shi kuɗi wa samarata qalbihi an gane ko safaqata yadihi abin da yake da shi ya mallaka ya bashi ya bashi abin da yake cikin wato zuciyarsa falyuti'hu mastata da ake nufi yi masa mubaya'a a zahiri fili da boye kenan mhm. na mata an gani to kai masa da'a gurgurdan ikonka fa in jaa akharu yunadi'uhu idan wani yace sai ya tura wannan shugaban ko zai faɗa da kai saboda ka da wannan shugaban da aka nada fadribu unqa al-akhar to wanda yace bai da shugabancin ba a doki wuyansa to abinda ake nufi shugaba inda har ya riga masa shugaba ai hakuri duk wanda ya ce bai da tunubu da shugabanci shugaban tunubu ba bai da shugaban kasa ba ne ya saba maza Allah sallallahu juyin mulki ko juyin mulki haka da shi wajen wanda zai zo ya hankaɗe shi ya hau ko kwata yi shi ma shi ne shugaba kawai magana ya yi adalci wannan tsakaninsa da Allah sai kuma kuɗi ba shi dama a karo na biyu ya bari ana kashe ƴaƴanku ana kashe matanku ya banku a cikin wa ya banku ana cikin zabi sai ku ce ba za mu mai da kai a 20 27 ba ba za mu banku ba sai ku mai da shi amma ba a ce tun da ya hau dole sai ya sauka mai fito na fito da shi ba wannan ba na shari'a قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصا لنا منا جار جني منا جار جنم خص شيء جني na gida نعم وقال ما هذا نبوكي يوانا نعم خصا لنا وها أتو خصا لنا أي جنم من وها يفادي يا أنبان الله كوي تساجي الهوي شنو السقوط كيما يفادي فنحن نصلحه ذاك بوكي جارة يا أنبان الله قال فيتي وقال أما إن الأمر أعجل من ذلك sani fa lamarin lahira ya fi wannan gaggawa wani wata kalma ce gaya musu ta mutum ya fuskanci lahira ba wannan duniya ba amma ba wai na aibatawa ne da aikin da suke ba na wani haddathana abdullahi qala haddathani abi qala haddathana abu muawiya an al-amash kasan abin da tabbata cikin hadisi Jarul mar'u fi kulli shay'in al-bina za a iya baka lada a duk wani abu da zaka yi a duniya banda gini gini wanda kawai aka yadda ka yi shine wanda zaka shiga kwanta ko kalin nemi a cikin amma wannan gine-ginen da ake gaba ɗaya aikin banza ne shirme ne ya gurin da za a rusa shi a nike ƙasa a kanta a waye ne za ka ai ta gini ai ta gini ai ta gini ba fa'ida kashe kuɗi ba aga sai ba مجنون عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة هنا إلى الكعبة فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل إذ نزل منزلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا يا جزنكو أو نقري فمنا من يضرب خباءه daga cikin akwai da ya tashi na ta kokarin ya yi wa kanka wata rumfa ko tanti wa minna man huwa fi jasharihi wani shi kuma yana nan yana ta kokarin wato gyara iya inda zai iya zauna ba wai ya sa rumfa ko na abu ba wa minna man yantazilu man yantazilu kuma daga cikin akwai da yake ta gyara hmm. kibiyar sai yana ta gyara kayan mutane fada eh إذ نادى مناديه الصلاة مناديه الصلاة جامعة الصلاة جامعة كوي في مكجي لا دانا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة وانا انك جونا كرا كودي جهاجي كونا أمو قال فاجتمعنا في مكتارو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم تاشي فخطب فخطبنا في ولا هدبة وقال فيتي إنه لم يكن نبي قبلي ba taɓa yin wani annabi da ya zo kafina ba illa dalla ummatahu ala ma ya'lamu khairan lahu face sai ya shigar da al'ummarsa ga abin da yake alkhairi ne a gare su wa azzalahum ma alamu sharran lahum face kuma sai ya tsoratar da su akan abin da yake sharri ne a gare su wa inna ummatakum hadhihi al'ummar ku wannan ju'ilat afiyatuha fi fi awwaliha an sanya warakar wannan al'ummar akan na farkon ta ma'ana idan sun riko da abin da na farkon su suke yi to na kasan su ma za su waraka hmm. kaga kenan ba wanda zai nemi shirya da wata sabuwa hanya ba wata ɗariƙa da dama za su kai ka aljanna duka ɗariƙun nan ba su kai ka aljanna ba abinda zai kai ka aljanna abinda su abubakar da umar da usman da ali suke shi ne kawai in sun shiga aljanna da na kai ba ka shiga umar shiga kai ba ka shiga ba ba wani zai ce ya gano ta hanyar sabuwa